کبھی कभी मेरे दिल में ख्याल आता है کبھی कभी मेरे दिल में ख्याल आता है a شکل shekarar jarumai a bollywood na doka gasa a shirye-shiryen talabijin inda suke gabatar da shirye-shirye daban-daban masu ayatarwa da nishadantarwa. jaruman sun haɗa da tsohon zuma a mita bacan da shirinsa na kau benaga korab party 9 da salman khan shi kuma da shahararren shirin nan nasa na big boss sai kuma a kumar da nashi shirin great laughter challenge a duk tsawon mako jama'a na samun shirye-shirye masu ƙayatarwa daga waɗannan jarumai amma kuma a cikinsu wanda shirinsa ya fi karɓuwa a wannan zagayen na farko da aka yi bitan shirye-shiryen shine amita bacari shirinsa ya samu karɓuwa sosai a tsakanin mutane da dama wanda hakan ya ɗaga martabar gidan talabijin ɗin sony wanda ta kafa shi ne ake watsa shirye-shiryen inda ya maida shi na ɗaya a duk faɗin ƙasar indiya duk da kasancewar shekarun amita bacan biyar, har yanzu ɗan tsoho na ja a fagen fina-finai da nishantar da mutane shi ma salman khan tana kai masa a shirinsa na big boss domin kuwa shekaru uku a jere shi ke jan ragamin shirin har yanzu ba a samu wanda ya karɓa daga gare shi ba a shar kuma kuwa wanda ya ɗan daɗe baya jagorantar wani shiri a talabijin ya kyakkyawan dawowa ma'ana ya dawo da ƙafar dama domin kuwa masoyansa baki har kunne domin ganinsa yana gabatar da shirye-shirye a talabijin. शहना सुहाग रात है